Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum yanzu Mare Sarfil Hashin Gumelle daga birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garba ya kama mana shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. shugaban amurka donald trump zai aiwatar da ƙarin harajin kashe 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigowa da su daga ƙasar china waɗanda kuɗinsu ya kai dala amurka biliyan 50 al'amarin da ya ƙara tsananta ta takaddama cinikayya tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya jiya juma'a trump ya cika ƙudurinsa na wargaza abin da ya kira ƙwara amurka da china ke yi a wani tsarin cinikayya ta wajen sa haraji kan kayayyakin da ya kira masu kunshi da fasahohin masana'antu da dama. Wannan harajin na da muhimmanci wajen tsaye da satar kayan fasaha daga Amurka zuwa China, wanda hakan zai kare ayyukan yi da ke Amurka. A cewar Trump a wata takardar bayani da fadar shugaban Amurka ta White House ta gabatar. Kamfanin dillancin labaran ƙasar China ya ambaci ta bakin mai magana da yawun ma'aikatar cinikayyar China yana faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta kaddamar da yaƙi a fagen cinikayya ya ƙara da cewa za mu ɗau matakan ƙara haraji kwatankwacin haka ba tare da ɓata lokaci ba yanzu duk wata jituwar da aka cimma a baya sanadiyar tattaunawa kan batutuwan tattalin arzikin cinikayya ta wargaje ƙasar china ta tattara jerin kayayyakin da ake sarrafawa a amurka na dala biliyan hamsin da za su fuskanci ƙarin haraji da suka hada da kayayyakin ayyukan noma da ake gani za su cutar da waɗanda suka zaɓi shugaba Donald Trump waɗanda galibi suke zaune a yankunan karkara. Sabon Firaministan Ethiopia Abiy Ahmed da shugaban ƙasar Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo sun amince yau Asabar su ƙarfafa dangantakarsu da kuma haɗa hannu da ƙungiyar haɗin kan Afirka wajen neman hanyar shawo kan matsalolin da ake fuskanta a nahiyar. Bayan su yau Asabar a Magadishu, shugabannin sun faɗa wata sanarwa cewa ƙasashen biyu za su inganta harkokin diflomasiya da kuma na cinikayya tsakaninsu da ya haɗa da buɗe ofisoshin diflomasiya da kuma kauda dukan shingayen cinikayya da na tattalin arziki. Shugabannin sun mai da hankali kan ci gaban tattalin arziki da kuma zuba jari da nufin samar da kyakkyawar makoma ga al'ummarsu da ƙasashen yankin ƙurya arewa maso gabashin Afirka da kuma nahiyar Afirka baki ɗaya. Ahmed shine shugaban ƙasa Habasha na biyu da ya taɓa kai ziyara Somalia a shekara ta dubu biyu da bakwai Tsohon Firaministan ƙasar Ethiopia Mele Zenawi ya kai ziyara Magadishu bayan da sojojinsa suka taimaka wa gwamnatin Somalia ta hambara mulkin ƙungiyar kotunan Islama da ta mallaki ikon babban birnin ƙasar na ɗan lokaci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da sanarwar gargaɗi ga matafiya rasha da su sake tunani sabili da barazanar ayyukan ta'addanci ta fitar da sanarwar ne yau asabar yayin da rasha ke masaukin bakin gasar cin kofi ta duniya wanda ake gudanarwa a birane goma sha ɗaya na ƙasar sanarwar ma'aikatar ta ce manyan ayyukan ƙasa da ƙasa kamar gasar cin kofin duniya suna ɗaukan hankalin 'yan ta'adda bisa ga sanarwar 'yan ta'adda sukan yi ƙoƙarin kai hariya inda ake gudanar da ayyuka kamar filayen wasa da wuraren da 'yan kallo suke zama da wuraren ayyukan yawon buɗe ido da tashoshin sufuri da kuma sauran wurare da jama'a ke taruwa. Daga ƙarshe an jefa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaban Amurka Donald Trump Paul Manafort gidan yari jiya Juma'a bayan da wani kwamitin masu taya alkali yanke hukunci na gwamnatin tarayya. ya same shi da laifin ƙoƙarin karkatar da shaida lokacin da aka sake shi bisa sharuɗan beli. Manifold ɗan shekaru 69 da haihuwa kuma na farko cikin tsofaffin mukarraban Donald Trump da aka jefa kurkuku. An same shi ne da laifi a makon jiya a wasu sabbin tuhumce-tuhumce biyu na ƙoƙarin hana shari'a ta yi aikinta da kuma haɗin baki don gurguntar da tsarin shari'a wanda ke da nasaba da yunkurin da ya yi a watannin baya-bayan nan na karkatar da ra'ayin wasu shaidu biyu da aka saye sunayensu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, to masu raro yanzu mu koma gefen baiwa Jummai Ali fili don ta gabatar mana da shirin mu na gaba. tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yau za ku ji ra'ayin wasu matasa a kan yadda su suke ganin za a samu zaman lafiya da kuma ra'ayin wani tsohon ɗan majalisa Musa Lawan Birniwa a kan damuwarsa game da rikici da ake yi tsakanin makiyaya da manoma. Bari mu fara da ra'ayin matasan. Sunana Usaini Ibrahim Inkiya Usainin Goshi. Har yin da ra'a ba a zauna lafiya ne gamu da mu yaran talakawa abin da ya mu mutum kawai yaran talakawa ga ƙasa nawa. yanzu ka ɗauka kamar misali ne kowa ya riga sani a duniya da ranar safe ba inda nake zuwa an kawai gari sai dai wajen aiki nakan zo in zauna in fi sama da sati ba da ko sisi ba wai dan ban iya ba na iya to babu aikin yanzu abin da ke faruwa an ce matasa a zauna lafiya ana so matasa a zauna lafiya duk yaron da ya fara zuwa wajen aiki yau ya kai lokaci na koyan aiki yakan so ya samu tarosisi a ajiyun shi yana da hidima yana so ya taimaki iyayen shi ya taimaki shi. yan kuma yau matashi bai je ya koya sana'a ba yana so ya je makaranta to abin da ke faruwa yawan ka ce yaro ya je makaranta to da ya zo dan talaka da yayi waya ya gama makaranta kenan kafin ya samu ya ci gaba ba karamin aiki ba ne yau dan mai kuɗi na gama makaranta wani ma ba sai ya yi jan ba ban ga gana da hanya rai ɗauke shi kai shi private university rai je ya ci gaba da karatu dan talakawa a to ta yara a ce yaro a zauna lafiya yau yaro ya tashi ba inda zai je da safe ba makaranta babu wajen babu wajen zuwa to ya ga iya ga abun mutum hankalin shi bai kai wajen ba to sauki saukin shi abin da ke rage radadi in kana da wajen zuwa kana koyan aiki duk yanda ka tashi da safe za ka tafi sai ga Allah ya taimake ka na Buliya Ali Suleiman wanda nake a unguwar Galadanci Kwana Disu Kano State Gwale Local Gamma ni a nawa tunanin mutum kar ya sana'a koya ciki koya sana'a take ka ɗauka kai kada ka zauna ka zama ɗan zaman banza da sauransu da kuma zuwa makaranta ka yi aiki da abin da ka nemo a makaranta ita kana'a wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa kana'a wadata zuci kenan in dai ka nemi ɗan karamin abu kai wadata zuci to in Allah ya yarda za ka samu albarkaci da kuma addu'a ga iyaye na gida da sauransu duk inda a ga mutum kada a abin nan ɗinsa duk inda za shi a masa addu'a sannan zaman lafiya zama ga samari suna zama su zauna su ta hira da sauran rasunsu hirar banza hirar bal tana kawo rashin eh, rashin kwanciyar hankali in ka zauna kai kadai ibin ka tafi karatu da sauransu ko makaranta ko inda ake tafsiri ka zauna za a ƙaru da wasu abubuwa yana yin rage wannan kucine-kucine. ba ma yi ba ma da Allah dumu mun su da Allah ba ma yi dumudu ba ma yi haka ne wannan shiri na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yana zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ra'ayin honorable musa lawan birniwa dan majalisa ne jamhuriya ta biyu kuma na fito ne daga jigawa har birniwa lokar game sakon da nake da shi ne na farko dai kamar yadda shekarunmu suke bai kamata ba mu bar wasu abubuwa su zo mu yi shiru kuma daga baya ya zo cuce mu gaba ɗaya saboda haka akwai abubuwan da yake faruwa game da a ah, gandun daji ko foreign government reserve wanda aka yi wajen shekara tamanin to yanzu wasu sun shigo a daman wannan siyasar ana sayarwa mutane kuma wannan abu mu ganinmu zai kai mu ga wani fitina wanda banda Allah wanda ya san iyakarsa shi yasa nake son yi magana tun da wuri shugabannin da abin ya shafa su ɗauki wani mataki gwamnatin jiya ko gwamnatin tarayya ya kamata su ɗauki matakin da za su bincika kafin wangin hula ya kai mu dare a yi maganin abin akwai wani yunkuri da ku a matakin ku na da takukayi kuka yi don jan hankalin gwamnati ko kuma hukumomin da lamarin ya shafa ai akwai imani a wajen mutane wanda ba da imani idan ya yi wani abu ya ɗauka cewa ko za a ci mutuncin za ko za a ɗaure shi ko za a yi masa wani abu amma kowa ya san gaskiya a local gamin namu akwai yan boko akwai ta kamar iri na. akwai wanda ya fito ya yi challenging din wannan abu ko da sau ɗaya akwai wanda ba za su iya fitowa fili ba saboda harkar tsoro tsoro kuma wanda yake yin tsoro ai ba zai yi yadda ya kamata ba ko ma menene abin ciwo abin damuwa ita ce lokacin da muke samun labarin a wasu wurare tsakanin manoma da fulani ana ta rigima mu tunaninmu mu yi kokarin yadda za mu kare wannan abu idan ba jeji ba fulani idan babu jeji ba zaman lafiya tsakanin manomi da makiyayi saboda haka duk wani abu ya faru a wannan wuri ne ba ni kadai bane kowa da kowa wanda yake wannan yankin nan to zai shiga damuwa damuwan da kuma ba za a san yankacinsa ba ma sai da abin da Allah ya yi to eh, tun da yanzu kai ka damu da wannan harka akwai wani yunkuri da kai kai a iyakarin kanka na an karar da hukuma na na rubuta wa gwamna na jigawa a 99 na rubuta wa gwamna na jigawa 2007 na rubuta a gwamna na jigawa 2014 na rubuta wa gwamna na jigawa 2016 na rubuta wa national security advisor na frozen 2017 na rubuta wa gwamnan jigawa 2012 to saboda haka in ban damu ba ai ba zan yi haka ba akwai lokacin da shi excellency sule lamido na tura mutane suka je suka kafa dararruka duk inda yake da gandun daji duk an kafa dararruka miliyoyi da kudade da yawa aka dabe aka yi wannan abin an gama wannan abin sai suka ci gaba da sayarwa gwamnan jiga na yanzu da shi masharci shugaban kasa kan lamuran tsaro eh, sun baka amsa ba wanda ya bani amsa amma wai me yasa ka damu ne da magana ka rubuce rubuce ita ce ni ko bayan bana nan na kau in san wani abu da marar kyau na nuna ba na kaunar wannan abu hukumomi su sani ya yanzu duk wani gwamna wanda na rubuta masa takarda a lokacinsa ma an yi ko ba a yi ba ai tarihi yana nunawa matakin da nake so a yi amma da inda yake wanda gwamnatin colonial government suka create kuma wayan nan akwai a taraba an yi rigima adama an yi rigima filatu an yi rigima neja an yi rigima wannan duk tsakanin manoma da makiyaya to saboda haka abin da aka yi can in ba jeji ai ba abin da zai hana nan ma ya faru inda muke dinnan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a halin yanzu kuwa Jummai ali ce a madadin wakilan sashen hausa isa lawal ikara da kuma mahmud ibrahim kwari nake cewa a huta lafiya masallaci ya fito kun gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya shi shine don ɗaya. a gai da jimmai to shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe kenan aka saurara sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu ga ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa to assalamu alaikum masu saurare barka da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya To kamar yadda aka saba ga gugan naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Bikin sha biyu ga Yuni don tuna zaɓen alif da ɗari tara da casa'in da uku zamanin jiran Babangida da aka soke kuma ake cewa Abiola ya lashe zaben. shugaban Buhari ya karrama marigayin da babban lambar shugabanni ta GCFR Muhammad Mai Dala'ilu ya ce tarihi ne mai kyau. Zai wahala a sakin irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, Baba Gana Kingiwa musulmi ne, da musulmin da wanda ba musulmi babu kabila babu komai aka fito aka aka zaɓe su aka ce su ne za su jagoranci ƙasar nan. Hudu dan Audu dan PDP ya ce a'a neman ƙuri'ar Yarbawa ne. Ana neman ƙuri'a ne saboda an gano akwai kurakure. shi ne ake ta kama kame. Tsohon gwamnan Filato Joshua Dare ya samu ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari don samunsa da laifin almundahada amma yana iya ɗaukaka kara daga gidan yarin kuje. Dan sanda da ya ɓoye sunansa ya ce suna shan wuya don rashin a adabci da ke yobe. Ka na da yunwa ai aikin bere yiwu ba ai. Biyo bayan sanar da ganin watan Shawwal da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar yi ba Ramadan ya cika kwana ashirin 29 an gudanar da idin karamar sallah lafiya a Najeriya. nasira da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka ne, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yakubu Yahaya daga Katsina da kuma Rabaran juma Adamu daga Kano. Ga Sheikh Yakubu Yahaya. To, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske musamman ga mutane waɗanda suke da addini shi yasa ma ake ce ma ma'abuta littafi kamar kiristoci yahudawa da musulmi ana ce masu ahalal kitabi ma'ana wayayyu mutane wanda suke wayayyu wanda komi za su yi suna da dalilin da yasa suke cin abinci ne barci ne tafiya ce mu'amala ce gaisuwa ce makwabtaka ne duka komai suna da abin da wato ainihin suke ba a makance suke tafiya ba suna tafiya ne bisa basira shi yasa alkur'ani kira su ahlul kitabi wato ma'abuta littafi wato wayayin mutane wayannan wayayin mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima saboda Allah ba annabi ne bane baya cewa kana da yancin kai ka zama kirista wance yana da yancin ya zama musulmi wance yana zama ya zama bayahudi sannan kuma ya aje ku a kasa ɗaya kuma ya sau kowanne da shiriyar da ta zo daga wajensa a hannunsa sannan kuma a ce an samu faɗa sai dai idan akwai son zuciya ko duniya ta gitta ko hassada ko wani dalili amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo ballantana su haɗa faɗa wannan kenan na biyu addinin nan an shata ma kowa yadda zai yi zauna lafiya hatta da gangan jikinsa hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa yadda zai zauna lafiya da matarsa yadda zai zauna lafiya da 'ya'yansa yadda zai zauna lafiya da danginsa makusantansa da makwabtansa da jama'a da wanda ya sani da wanda bai sani ba to sannan kuma shi addinin nan in an koma eh, gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata na kwarai da wanda ba na kwarai ba kowa abin da shi za a yi mishi saka wanda yake so ya samu rahamar Allah ya shiga aljanna ya samu yardar Allah to dole fa sai yayi addini saboda ta hanyar addini ake samun wayannan wanda ya ce ba za ka yi addini ba ko ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba domin sai an yi addini ake samun lada sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna wanda da ce ba za ka zauna lafiya ba abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba ya haramta maka saboda baka samu inda za zaka tsuguna ka bauta ma Allah ba ballanta ka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna to kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane kuma ba kirista ba ne kuma ba ma ba yahudu ba ne Mato su ba ma abota littafi ba ne a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma Allah din ma ba shi amma dai su sunan su mutane to mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi ko dai alakar addini ya haɗa ku akwai ka'idodin da ya tsara maku wanda za ku zauna tare ko kuma a'a ba addinin ku ɗaya ba amma yan adamtaka ta haɗa ku shi mutum ne kai mutum ne shi ɗan adam ne kai ɗan adam ne saboda haka yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga za ka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani ɗan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaƙa da shi shi mutum ne shi kuwa rabaran dan juma adamu cewa yi to madalla kamar yadda nake bayani a baya cewa Allah ya ajiye mu a Najeriya a Najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban Allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu da haka mu gujewa karkashe juna kashe mutum maganar Allah ta ce a cikin littafin attaura ta Musa cewa kada ka yi kisan kai Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai kuma zai ɗau hukunci a kan masu kisan kai da haka yana kira gare mu kirista da musulmi fulani da sauran mu sani cewa mu halitta Allah ne kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita daga ƙarshe duka ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su ɗau mataki a kan irin haka wanda yake da gaskiya su bashi shi gaskiyarsa su yantar da shi kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai kai ne mara gaskiya to ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashe-tashe a hankulan wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to zara shi ya ɗau hukunci da hannunsa to shi da ya ɗau dokar da hannunsa ya yi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah hukuma ta sani Allah ya ɗora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fatana da addu'a ta ga ƙasar mu Najeriya mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga ƙasarmu Najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaren shugabanci. Ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban ƙasarmu mu sani Allah ne ya bashi ba ƙarfin kansa ba ba ikon kansa ba. Yawa da Allah baya son sa da shugabancin Najeriya nan sai mu tuna sau nawa ne ma kuma Allah da ya gaba lokacin ba ne bai bashi ba to bari mu taimaki shugabanninmu na ƙasarmu Najeriya da addu'a. a kowanne yanayi mu roƙi Allah da zuciya ɗaya ya ba mu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke su na fata ubangiji Allah ya ɗauki shugabanci ni mai magana saboda ɗan juma'a da mu ekwa bishara wasan nan kano na gode haka To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana kuma a ci gaba da shugulgulan sallah lafiya. A gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. ci gaba da fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a kasar rasha faransa ta soma wasanta na farko tare da nasara inda yau ta doke kasar australia da ci biyu da daya a rukunin c faransa din ce ta soma zura kwallo a raga a minti na 58 na wasan ta hanyar bugun finarci inda a minti na 62 kuma ita ko australia ta farke cin ita ma ta hanyar bugun finalti to sai dai faransa ta koma zura kwallo ta biyu da ta bata nasara a minti na 80 ta hanyar dan wasanta paul pogba a ɗaya wasan rukunin na c kuma denmark ta yi galaba a kan peru da ci ɗaya mai ban haushi a rukunin d kuma ƙasar argentina ta yi kunnen doki ne da ƙasar iceland da ci ɗaya da ɗaya argentina ɗin ce ta soma zura kwallo ta hanyar ɗan wasan ta sajiyo aguero a minti na goma sha tara kafin ƙasar ta iceland ta farke cin a minti na ashirin da uku na wasan to sai dai argentina ta sami babbar dama ta zura kwallo ta biyu a rabin lokacin wasan na biyu to amma hakan bai samu ba a daidai lokacin da shahararren dan wasan kasar lionel messi ya barar da finarti a ɗaya wasan rukunin na dikuma, kuma yanzu haka najeriya tana fafatawa da kasar croatia inda croatia din ce take kan gaba da ci da nema ya zuwa ƙarshen rabin lokacin wasan na farko bayan da ɗan najeriya ogeni karo etebo ya sha kansu a minti na 32 a wasan wannan ne karo na farko a tarihi da kasashen biyu suke fafatawa da juna a kowace gasa hukumar kwallon kasar saudi arabia ta sha alwashin daukar mataki ladabtarwa ga 'yan wasan kasar saboda abin kunyar da suka yi na shan dan karen kashi da zunzurutun cibiyar da nema daga kasar rasha a wasan farko ta bude gasar ta cin kofin duniya ta bana shugaban hukumar kwallon kasar adel ezet ya ce sam 'yan wasan ba su yi abin da aka sa ran su yi ba a moscow inda ya bayyana sunayen wasu 'yan wasa uku da za su fuskanci hukunci mafi tsanani da kuma fushin hukumar idan suka koma gida an bayyana wasan na kasar saudi arabia a zaman mafi muni da aka taba samu a wasannin karshe na gasar cin kofin duniya kasar ta saudi arabia dai tana da sauran damar wasanni biyu na matakin na rukuni-rukuni da kasashen masar da uruguay da za ta iya amfani da su domin dawo da martabar ta a gasar a fagen wasan tennis kuma dan kasar switzerland roger federer zai dare a matsayin mutum na farko a duniyar wasan tennis bayan da ya sami kaiwa a wasan karshe ta gasar tennis ta cin kofin mercedes a birnin stuttgart na kasar jamus federa dan shekaru 36 da haihuwa zai ture dan kasar spain rafael nadal wanda ke kan matsayin a halin yanzu idan aka fitar da sabon jadawali a ranar litinin mai zuwa federa ya lashe gasannin tennis har 97 a tarihi ciki kuwa har da manyan gasannin tennis na duniya 20 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gai da Murtala. Da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump zai aiwatar da ƙarin harajin kashe 25 cikin 100 kan kayayyakin fasaha da ake shigowa da su daga ƙasar China, waɗanda kudinsu ya kai dala Amurka biliyan 50. al'amarin da ya ƙara tsananta ta ƙaddamar cinikayya tsakanin ƙasashe biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Jiya Juma'a Trump ya cika ƙudurinsa na wargaza abin da ya kira ƙwara Amurka da China ke yi a wani tsarin cinikayya ta wajen sa haraji kan kayayyakin da ya kira masu ƙunshi da fasahohin masana'antu da dama. Sabon Firayim Ministan Ethiopia Abiy Ahmed da shugaban ƙasar Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo sun amince yau Asabar su karfafa dangantakarsu da kuma haɗa hannu da ƙungiyar haɗin kan Afirka wajen neman hanyar shawo kan matsalolin da ake fuskanta a nahiyar. Bayan tattaunawa su yau Asabar a Magadishu, shugabannin sun faɗa wata sanarwa cewa ƙasashen biyu za su inganta harkokin diflomasiya da kuma na cinikayya tsakaninsu da ya haɗa da buɗe ofisoshin diflomasiya da kuma kauda dukan shingayen cinikayya da na tattalin arziki. Masu mu da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Giras Alheri Abdu da ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fila hashin kuma nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.